Yau muna ranar Talata bakwai ga watan Nuwamba shekara ta uku kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin ta da Usman ga muhimman kanun A jihar Tawa batun karatun ɗiya mata ya samu ci gaba a shekarun baya-bayan nan. Muna ce da ƙarin bayani a cikin labarin. Mazaunin ƙauyen Kanguni da ke da'irar gaskiyaru na kokawa da matsalar da suke fuskanta a ɓangaren likita. rahoto na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan rigakafin cutar tamuwa a bangaren yara Da fata an wani lahiya ga labarun kamar yadda suke. Batun saɗiya mata makaranta da kuma barin su su ci gaba da karatunsu ya samu ci gaba sosai a bangaren jihar Tawa. Daga 'yan makaranta sama da dubu tara da suka bar makaranta bara waccan. Bara adadinsu yana kan 'yan makaranta kusan dubu biyar. A cewar daraktan jiha na ilimi da horo, an samu wannan ci gaba ne saboda uwayen yara sun gane mahimmanci na karatun boko ga dai abdu mamman namadi a cikin firarsu da habiba ahmed Yanayin karatun 'ya'ya mata a tawa ana samun ci gaba duka shekara. Misali idan muka ɗauka rubuta yara a ajin sai iya a shekara 2021 waɗanda aka rubuta sunayensu kamar yadda na faɗa sun kai yaro 128,320 waɗanda cikinsu 56,971 mata ne. A shekara 2022 an samu yara 136,900 da biyu waɗanda cikinsu 60,305 mata ne. Kun ga a shekara ɗaya an samu ƙari na 3,334 na mata. Wannan sakamakon yana da nasaba da wayar da kawuna da gwamnati da hukumomi na bariki da na gargajiya da kuma abokanin hulɗa suke yi. Cututtukan da mata ke fuskanta a bangaren saduwa sun hada da dukkan cututtukan da suka shahi bangaren matancin mace. A jihar Tawa mata da dama ne ke cin karo da irin wannan matsalolin ta hanyar yin wasu tabi'o'i da likitocin ke ganin cewa ba su kamata ba. Kamar yadda uwar gida ne Toma Odette Ungozoma kuma shugaban likitar haihuwa ta tasigi ta Tawa. ta shaida ma wakilinmu ta musamman Habiba Ahmed. Abin da ake nufi da infection genital bas ciwon sanyi wanda yake damun mata. Ta ga wasu ruwa horhoru suna fitowa daga gabanta kuma yawanci gabanta kaikai ta ta susa ta ta susa har tana ji kanta. Kenan in ta fara ganin alamomin nan ta fara infection kenan. Infection ana ɗaukan shi ta hanyar jima'i kuma ta hanyar rashin tsafta. Ita diya mace dama ya kamata ta tsaftace jikinta kulliyomi. To sai ki ga wasu basu gane ba ko ko wurin kama ruwa ma. haka ba su iya kama ruwa ba wasu matan kwaratuna suna daga cikin na farko wanda su ma suke sa ma mace wannan infection saboda ba mu wanke kasan faratuna wasu kolan kinta da take sa duka ya kamata a dinga shanya su ga rana kamar mace in dai kulliyomi tana yin irin su yana hana aihuwa akwai wadda take hana aihuwa kwarai ma saboda tana cinye hannuwan ma'aifa to cikin ma'aifa ne daman ku ai dan da yake fara girma samun magani da kulawar likitoci a bangaren ƙauyen kanguri a ƙaramar da'irar gaskeru da ke jihar difa na daga cikin irin matsalolin da al'ummar na yankin ke fama da ita musamman ma mata da yara idan wata cuta ta bijiro a cikin dare nana karimu wakiliyar matan na ƙauyen kanguri ta magidi abdulrahman ƙarin haske babu likita ƙasar nan mm, mutum zai haihu ma babu likita ba mota inda mutum ya juna biya ya zuwa hau suna zuwa suna zuwa saka in ba lafiya yaron sun je za a ce su nemi kuɗi kuɗin ya musu wani ya so ya zuwa saboda kuɗi baya zuwa kuma na ma ya faru mutum ba mota zuwa shi ma tashi hankali da dare in mun yara ba lafiya ma tashi hankali shi ma haka da dare ba mota duk wannan matsalar mu ce wani haka sai gari ya waye zai je iya shan wahala to ba gunta mu je ba mota zuwa ba kuma mana ka ta kusa mu mata suna shan wahala mun samu taimako mana so taimako saboda an samu na gawa an samu sai a je kai likita mota ta dauka ta tafi an soma samun raguwar cuku a kasuwar cirezerin dalilin matsalar da masu yin cukun ke fuskanta da kuma da suke siye suna sake saidawa kamar yadda waɗannan matan masu sana'ar sai da cikin suka shaida ma Ahmed Filan. cikin wayannan cikin mutane sun son ake sai da guda jika Mukin ma jika muke samun da kenaya ne ya zai mu sai da shakana ya kamata ma mu samu wani abu yau samun cikun na yana da mawuya tunda makiya da suke sai da mana cikun nan sun taya su saboda rashin ruwa da addakwai Wa'annan cikin suna da tsada tun daga inda ake ɗauko su. Mutanen da suke kawo mana shi sai su ce sai mun sayi kowane ciko guda cikka. Su ma a matsa suke da shi ne suke biyan bukatun iyalinsu. Mu ma talakawa ne kuma muna da yara. Sai mun sai da wa'annan cikin ne muke samu mu biya ma yaran mu kuɗaɗen makarantu. An girka cibiyar sarrafa madara ta da'irar na Maro a shekara ta 2019. yau bayan shekaru biyar wannan cibiyar na fuskantar matsaloli da dama kamar yadda ali hasumi mai kula da cibiyar ya shaida ma umar hamma da farko dai proje suna zauwa inda suke waye da kawunanmu suka kwatanta wa jama'a a baya ba su sani ba amma yanzu jama'a sun gane suna cin amfanin sayar da madara matsalolin da muke cin karo da su a yau muna son a taimaka mana da dusa saboda babu ciyawar dabbobi a kawo mana dusa a sayarwa makiyaya da sauki saboda a samu nono ga dabbobi kuma a kawo mana magani kiran da nake shine a je cikin gari a wayar da kawunan jama'a sannan muna son tallafin dusa saboda dusa ita ce take ba da nono saboda a lokacin baya-bayan nan damina ba ta yin kyau Gundumar Bankilare na ci gaba da karbar mutanen da suka baro wurarensu dalilin matsalar rashin tsaro. Dangance da haka kungiyoyi masu zaman kansu da al'umma masu hali na kama jama'ar taimako. Kamar misali kungiyar APIS da take tallafa ma magabata na gundumar a cikin wannan tahiyar. Mu saurari ƙarin hasken da Yakuba Musa, Prefe na Bankilare, Yamma Yusuf Ilewat. Tsaro a gunduma bankilare yanzu komai yana daidaita. Kafin 29 ga watan da ya gabata mun samu tashin hankali da ya baiwa jama'a garuruwa bakwai tsoro har ma suka bar garuruwansu. Amma yanzu komai ya daidaita. Na samu jami'an tsaro haɗin gwiwa da fitaliya ta 91 na jami'an tsaro na musamman na tera da suke sintiri a cikin yankin namu da suka kawo muna ɗauki. Yanzu dai komai ya daidaita saboda babu lungun da akwai 'yan bindiga. Ina iya cewa tsaro ya dawo a cikin gundumata. A fuskar karancin abinci muna da abokanin hulɗa da suke kawo mana ɗauki, Kurarush, gwamnati ONG peace wanda muna da magidanta 950 inda mutane 6,500 suka amfana. Ranar 30 ga watan Nuwamba ita ce ranar da magabata na jihar Talabiri suka tseda ta sakin gonakai a yankunan Gote, Sai Torodi da kuma Tera. Ranar Juma'a da ta gabata ne shugaban gundumar Kaftan Shebu Mali ya bayyana a cikin wata ganawa da ya yi da al'ummar yankin. Ga duk kaɗan daga cikin furcin da ya yi da Abubakar sai ni iya haɗo mana. gwamna jiha ya yi taro da shi da shugabin ne na manya-manyan ma'aikatan ne sun tsaida ranar talatin ga wata ya kamata manoma kun saki gonaki departement din torodi masu dabbobi ku rike ku. zuwa tarant duk wanda ya saki dabba shi ta shiga gona wani ya kawo shi kara ana yi mishi hukumci amma in ya kai talatin ga wata mini zero zero an saki gonaki kenan ɗaya ga wata in ka saki dabba ka tattai gona mutum duk abin da saki halaka ne mai gona babu hukumci waka kai kara ina ce mu shi ba a sauraron karaka manoma da masu dabbobi ku samu zuciyar ku ruwa masu dabbobi ku rike ku. kamin talatin ga wata masu gonaki kuma ku mai da himma ku yanke abin da kun ka shirka a gundumar gingime kowace shekara ana fuskantar wutar daji wadda ke laƙume cawar dabbobi kan ekoki da dama wannan kuma na haifar da illoli masu yawa kan muhalli da namun daji lieutenant kunanin amadu umaru daraktan ma'aikatar da ke kula da muhalli ta difa ma abdullahi na karin bayani na farko akwai makiyaya in suka zo suka zamana ga wuri suna yiwa su yi dahuwa ne ko ko su shayi in suka tashi sai ba su kashe wata bar kyawu bayan haka nan kuma akwai kamar masu tayi kamar masu shan taba ga hanya in suka sha taba haka sai su yadda mai ta ba hakanan ba su kashe ba shi ma nan hutar tana iya ta tashi bayan hakanan kuma kamar nan mu gare mu gingimi akwai daji inda ake yin sharbon da yawa to can ma wannan masu yin sharbon in nan in ba a yi hankali ba su ma suna daga cikin hanyar da hutar daji ke iya tashi cawa za ta kona bayan cawa kuma in cikin daji na ake akwai wasu 'yan ƙananan itace nan daga tashi duka za su iya konewa cikin wannan hutar dajin cikin cawan nan akwai dabbobin daji iri-iri kama an kone musu gidansu ne in kuma aka kone musu gidan na a gaba dabban nan tana iya bacewa to bayan shi kuma ko dabbobi su mutu ko hallo mutane su mutu a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman cutar tamowa na hana yaro ya girma yadda ya kamata alhali ko idan ana son jikin yaro ya bunƙasa ya kamata a bashi abinci mai inganci da kuma gina jiki haka zalika kiyaye tsafta na kare yaron daga kamuwa da cututtuka da ma ita kanta tamuwar shin me ke haddasa tamuwar sannan kuma yaya ne kamata a yi rigakafin nata dr abdulaziz bello kwararre ne a fannin cimaka ya yi karin bayani kamar haka likita menene dalilan kamuwa da cutar tamowa ga yara. Musabbabin larurar tamowa ga yaro akwai manyan dalilai biyu su ne rashin ingancin cimaka saboda nuna ɗabi'un shayar da nono ga yaro da ba su da kyau da kuma rashin sanin cimaka da ya dace a ci. Wanda a farkon wata jaririn idan bai samu nono uwa tsantsa ba da kuma bayan watanni shida idan yaro bai samu kalar cimaka mai gina jiki da ya kamata ya ci ba bayan nonon uwa idan cimaka da yaron yake ci ba su da inganci ko kuma adadin da ya kamata ya ci ko yaron bai cin abinci mai gina jiki waɗannan duka suna iya zama silar larurar tamowa wani kuma dalilin larurar tamowa shine cututtuka wanda idan aka samu rashin kulawa yaro bai da lafiya aka kasa gaggauta kai asibiti sai a rika ɗirka mishi maganin gida sai ciwon ya hayaka shine yake saka duka cutar da ba a kula tana iya haddasa matsalar damuwa. Shin ana iya kare yaro daga cutar tamowa kuma yaya ya kamata a yi? Ana iya kare yaro daga larurar tamowa idan uwa tana ɗaukar mataki a yayin laulayin juna biyu na zuwa awon ciki a asibiti saboda a wajen awon ciki uwa take samun shawarwari da ke bata damar cin abinci mai gina jiki a yayin juna biyu da kuma abincin da za ta rika ci bayan haihuwa Ya kamata iyaye mata su rinka zuwa awo domin samun shawarwari da abinci da ya kamata su rinka amfani da shi. Hakika ana iya kare yaro idan ana bashi cimaka da yake so, abinci mai kyau mai tsabta da idan ana bashi kulawa da ya kamata a yayin da bai da lafiya su ne matakai na kare yaro. Donc c'est vraiment les mesures clés pour protéger un enfant. nan dai muka zo ƙarshen labarin na wannan maricin a huta lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A zanda Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A zirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.